a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata daga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama kamar yadda aka saba kowane sati ran Lahadi inda aka saba gudanar da rasu a cikin littattafai idan ba mance ba wancan lokaci da ya wuce an karanta da littafin usuluddin shi a littafi da farko na biyu wancan satin da ya wuce Allah ya sa an kammalar da ahadari littafin ahadari a yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga cikin wannan littafi na dawul musallin da fatan Allah ya taimake mu wanda zai ci gaba da darasi cikin wannan littafi kamar yadda aka saba insha Allah shine Mal Nasir Abubakar assalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alqa'ili lahum qulubun la yafqahuna biha بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أيران الله دين sha biyu ga watan rajab hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha ɗaya ga watan biyar 2014 za mu yi karatu na farko a wannan littafi mai albarka na dau'ul musalli na ashe. abdullahi الله بن فودي رحمة a cikin wannan shiya mai albarka ta hungumawa a satin da ya gabata an ida kammala littafina na muktasar al'akhdari na ashek abdurrahman al'akhdari rahmatulahi alaihi muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan cikakken nasara da aka ta samu akan wannan karatu da fatan da suka yi tsaye ga wannan lamari Allah ya saka musu da alkhairi Allah ka sa abubuwan da muke yi su amfane mu duniya da barzahu da lahira kamin a shiga a cikin littafin kamar yadda aka saba kuma abu ne mai kyau yana da kyau a ɗanyi takaitaccen tarihi na mai littahin kamin a soma karatun wannan littahi na shiɗin shi dai shehu abdullahi ana ce masa abu muhammad wannan shine kinayarsa domin yana da ɗa muhammad sai aka yi masa kinaya da sunan ɗan kamar da ko shehu usmanu dan muhammadu bello da shi aka yi masa kinaya ana ce masa abu muhammad الشيخ عبد ibnu muhammad wanda aka yi sani da fobe shi ko ɗanɗan usman shi ko ɗan salihu ɗan harun ɗan muhammadu gwardo ɗan jaɓɓo ɗan muhammadu sambo ɗan masaran ɗan ayyubu ɗan buba baba ɗan musa jakwallo allah ka ji ƙansu baki ɗai shehu abdullahi nasaba ta yi hatta kai zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam domin akwai wanda ake ce marum wanda yake jika ne ga annabi ibrahim alaihi salam shine kakan ƙuƙubatun mu'amir babban sahabin nan ba ƙuraishe radiyallahu anhu ya taho a puta toro a senegal ya aure bajjumango suka haihi filla ne a cikin jikoki ne akwai musa jakwallo wanda shi wannan musa jakwallo saboda matsala ta addini ya yi hijira daga kuta toro a senegal zuwa a nan kwanne ta kusa ga Ilela a jamhuriya ta Niger. wata matsala ta addini ta sake tashi ya sake yin hijira da nan kwanne zuwa a can cikin madawa a maratta a tawa a jamhuriya ta Nijar. wannan nasaba musa jakulla dinnan shine kakan shehu abdullahi na goma kamar yadda muka karanta shi musa kullum jikan wannan sahabi ne shi ko wannan sahabi uqubatun mu'amir jikan arrum ne shi ke rum jikan annabi ibrahimu ne alaihi salam shehu abdullahi a cikin kitabun nasabi yana cewa falana li isma'ila nisbatu uqbata ولنا لإسرائيل أصل جاري أعمامنا عرب كما أخوالنا abna'u a'rabin wa haka najari yace muna da dangantaka zuwa ga annabi Isma'ilu alaihi salamu dangantaka ta uku ba sannan muna da tushe wanda ya gudana zuwa ga annabi akubu alaihi salam gwaggira mu larabawa ne kawo rabin mu ma ɗiya ne na larabawa wannan shi ne tushen mu in ji shehu abdullahi ibn fode an haifi shehu abdullahi a ranar attanin a jumada ula an yi saɓani a wani gari aka haihe shi wasu sun ce a magami ta cikin sabon birni a nan jihar sokoto wasu suka ce a magane ta zamfara wasu kuma suka ce a ɗagel amma ƙauri wanda ya ƙarhe shine an haihe shi a marnona a cikin jihar wurno a cikin local government ta wurno a jihar sokoto a nigeria a lokacin hijira na da shekara dubu da ɗari ɗaya da tamanin dubu da ɗari ɗai da tamanin dama shekara goma sha biyu a tsakaninsu da shehu usman shi shehu usman nufodi ta gama da hullahu bin rahmatu ne an haihe shi hijira na da shekara dubu da ɗari ɗai da sittin da takwas shi ko shehu abdullahi dubu da ɗari ɗai da tamanin bayan haka shehu abdullahi ga aƙidarsa a ɓangaren tauhidi ba ash'ari ne a mazhabarsa ba malike ne a ɗariƙarsa ba ƙadire ne sifar shehu abdullahi ta talitta mutum ne dogo sannan yana da jiki sannan bayan haka fari ne sannan yana da cikakken gemanya sifarsa ta ɗabi'u shehu abdullahi mutum ne mai tsoron allah sannan salihi ne sannan waliyin allah ne sannan mai gudun duniya ne mai taka tsantsan ne sannan mutafannini ne bayan haka daga cikin martabarsa shi a waziri na shehu usmanu na sannan shi ya farawa a shehu usmanu na baya mubaya'a alal kitabi wa sunna a nan gudu bayan haka kuma amirul jaishi ne ma'ana sarkin yaƙi na daula usmaniya ya fara karɓar iliminsa wurin mahaifansa ko hode da kuma mahaifiyarsa hawa'u rahimahumullahu bayan haka suka miƙa shi zuwa ga babban shakikinsa shine a shefa usmanin nufode ya yi karatu da dama gare shi daga ciki a ɓangaren tauhidi alkutubu sunusiya shehu abdullahi ya yi su ga shehu na usmanu haka kuma a ɓangaren fikihu gare shi kitabul akhdari gare shi ishimawi a ɓangaren luga irin su ishiriniyat da kuma wuturiya da shu'ara sitta a ɓangaren arabiya irin ajarumiya da kuma mulha da kadaro a ɓangaren hadisi ma ya karanci hadisi gare shi riwayatan wa dirayatan ma'ana ilimi tare da ƙa'idarsa haka kuma ya karanci sufanci da shehu usmanu sannan kuma ya karanci tafsirin alkur'ani da farkon shi har zuwa ƙarshen shi ga shehu usmanu Samiya ilimin hisabi ba mai yawa ba ga shehu usmanu ba haka shehu abdullahi bai gushe ba daga wani malami zuwa ga wani malami daga cikin malamansa akwai a shehu jibrilu ibn umar akwai muhammadu sambo akwai muhammadu nuraj akwai abdurrahman akwai mahamudu akwai muhammadu bodinga duk daga cikin malaman shehu abdullahi bayan haka shehu abdullahi sai da kasance gaba ɗai duk littattafan wannan ɓangare gaba ɗai sai da shehu abdullahi gabaɗe karance su a wannan ƙasa gabaɗe sannan kowane fanni sai da ya rubutu a ɓangaren tauhidi ko hadisi ko fikihu haka ma a ɓangaren tafsiri haka ma a ɓangaren abin da shahi arabiya na hau ne sarhu ne balaga ne da dai sauransu shehu abdullahi ya yi wannan littafi na ba'ul musalli a lokacin yana da shekara talatin da uku kamin ya yi wa fati da shekara talatin da biyu shehu abdullahi daga cikin karamominsa akwai lokacin da suka tafi a nan burkina faso suka shiga a cikin ruwa wannan ruwa akwai namun daji da yawa masu halaka mutum nan take amma duk da haka suka shiga wannan gulbin tare da ga kayayyaki ga abubuwan hawansu ba su sakkar da kayayyakin ba suka tafi a cikin ruwan ba su nutse ba suna kabbara har kuma suka tafi suka dawo shine a cikin littafinsa ta zinin warakata yake cewa sadakar rasulu ra'a mu a guzatihi filbahari kal amlaki fauka karasi ya ce manzo ya yi gaskiya sallallahu sallama domin ya yi maholkin tawaga ta mayakansa a cikin teku kace sarakuna ne bisa ka su na sarauta ba wata matsala ta shahe su yana nuni ne ga hadisi na ingantacce wanda bukhari da muslim da turmizi da muwadda da dai sauransu sun rawaito shi hadisi na ummu haram wanda a lokacin sahabbai suka shiga a cikin ruwa na italy suka tafi yaƙi suka dawo har ummu harami ta yi shahada duk dai wannan yaƙi an yi shi ne a ƙarƙashin jagorancin babban sahabin nan da annabi sallallahu sallama khalil mu'minina sakataren manzon Allah sallallahu sallama sahabi dan sahabi dan sahabanya kanin sahabi kanin sahabanya shine sayyidina muawiya ibn abi sufyana radiyallahu anhuma wa ardahuma shehu abdullahi an an rayuwarsa hijira na da shekara ta dubu da ɗari biyu da arba'in da biyar a duniya yana da shekara sittin da biyar shekara sittin da biyar ƙabarin shi na a gwando ana yawan ziyartarsa daga cikin da suka yi marsiyarsa akwai muhammadu bukhari akwai kuma asheho Muhammadu Bello Amirul Mu'minin rahimahullah zan kawo koda baiti biyu na marsiya da yawa Shehu Abdullahi abinda yake cewa innar ta la raziyata misluha falaqad gadal mun munthaliman bihe. tabki fununu shar'i min fuqdanihi la siyama tafsiru jada bisabkihi yace hakika wannan babban musiba babu musiba irinta hakika musulunci ya samu ƙwarzane saboda rashin shehu abdullahi ya ce duk fannonin ilimi na shari'a suna kuka saboda rashin shehu abdullahi musamman tafsirin alkur'ani ya yi kuka da yawa akan rashin shehu abdullahi ibn in ji amirin momini na muhammadu bello ɗiyansa shehu abdullahi hamsin da ɗai daga cikinsu akwai muhammad akwai abubakar akwai aliyu akwai fadima akwai khadija akwai hassan yana da abdulkadir guda uku yana da aisha guda uku wannan a takaice a gurguje kenan akan tarihin shehu abdullahi akan inda aka haihe shi da kuma bayani akan malamansa da kuma bayani akan rubuce-rubucen da ya yi wanda kusan ya yi littafi ya ɗari da saba'in ga rayuwarsa bayan haka kuma da bayani akan wafatinsa da kuma bayani akan marsiyar da amirin mumin muhammad bello ya masa da kuma wani bangare na diyansa. wannan a takaice kenan a gurguje ba haka za mu shigo wannan littafi na bau'ul musalli yana mai somawa da bismillahir rahmanir rahim bismillahi za mu fara wannan karatu da sunan allah domin neman albarkar wannan sunan allahu ar-rahmani mai gaman mai kyauta a nan duniya ya ba musulmi ya ba kahiri arrahimi mai jin kai ke da lahira musulmi ɗaya wa jin kai banda kahiri wa kana bil mu'minina rahima sallallahu Allah ka ƙara ɗaukaka da daraja da martaba ala sayyidina ga jagoran nan namu محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله kuma ka ƙara daɗin ɗaukaka ga dukkan mabiyansa gaba ɗai kalima alu duk wanda ya bi annabi muhammad sallallahu sallama ya shige a cikin aluhu aluhu ma'ana atba'uhu kuma wannan fassara ce ta imamu darul hijira imamu malik radiyallahu ta'ala anhu sannan a cikin alkur'ani kamar da sal imam al-qurdubi suka faɗa idan aka riba tafsirinsa bayani daga ciki wa idnajjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim anan alu din ana nuhin atba'uhu wa ansaruhu mabiyansa da mataimakansa tare da fir'aunu bai taɓa haihuwa ba amma aka ce Alu saboda ana nuhin mabiyansa amma da za a yi batun kai bayani akan waannan da ba su cin sadaka wa'anda a gadda gadda anai muhammad sallallahu sallama su ne alu aliyin alu aqilin alu ja'far alu abbas radiyallahu anhum wasu habihi da abokansa abokin annabi sallallahu sallama na da sharadi guda uku na ɗaya mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alal iman duk wanda ya gamu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da shi kuma ya mutu akan imani wannan ana ce masa sahabi kama abubakar siddiq radiyallahu anhu nan an yi sharadi guda uku ko mutum ya imani da annai muhammad sallallahu sallama idan bai gamu da shi ba ba zai shigo a cikin sahabbai ba kamar abu musulmin khawlani radiyallahu anhu babban waliyin nan mai karama da aka kada cikin wuta wuta bata ci shi ba ya imani da annai muhammad sallallahu sallama amma bai gamu da ma'aiki ba sai ya zo madina ne lokacin saidina abubakar siddiqu shine khalifa kaga wannan yana cikin mahudaramun waɗanda ba su kai sahabbai ba amma kuma sun wuce tabi'ai haka kuma a nan ba a ce wanda ya ga annabi muhammad sallallahu sallama ba aka yi magana kan wanda ya gamu da shi don yayi mutum ya gamu da ma'aiki amma bai taba ganin ma'aiki ba amma sahabi ne irin abdullahi ibn ummi makatumin ladanin ma'aiki ne sallallahu sallama amma bai taba ganin ma'aiki ba sanadiyar sama aka sabkar da suratul a'ama abasa wa tawalla an ja'ahu a'ama wannan kenan to sharadi na warko dai mutum ya gamu da annabi muhammad sallallahu sallama sannan sharadi na biyu yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kenan don akwai waɗanda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya gansu amma ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba irin su Abu Jahali irin su Abu Lahabi da dai sauransu sannan akwai waɗanda sun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gansu ba su imani ba irin su dan Ubayyu wannan ko da an haɗi kalimar sahabi to ainihin sahabi lugatan ma'ana a luga ana tare da shi da jiki amma ga hakika ne ba za a lisafa shi a cikin jerin gwanon sahaba ba sharaɗi na uku na ƙarshe shine mutum ya mutu akan imani a nan daga cikin abubuwan lura ne. da mutum ya imani da anai muhammad sallallahu alaihi kuma ya mutu kan imani amma bai gamu da shi ba to shi ke yana cikin mukhdaramon amma da sharaɗin lokacin yana da imaninsa amma idan bai yi imani da anai muhammad sallallahu sallama ba sai bayan ma'aiki ya wuce yan musulunta a lokacin sahabbai wannan ana ce masa tabi'i ko kuma an ka haihe shi a lokacin sahabbai kamar ka ka'abul ka ga. ya yi zamani da ma'aiki amma bai musulunta ba sai lokacin sadina umaru ko kuma lokacin sadina abubakar sabani ne aka yi daga cikin abubuwan kulawa shine sharadi na uku na ƙarshe shine mutum ya mutu akan imani akwai wani wanda zai gamu da annabi sallallahu salama kuma ya imani da shi amma tun lokacin annabi sallallahu sallama ya walwale imaninsa kamar sara kaga lalle ya gamu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya imani da ma'aiki amma karshe bai cika da kyau ba ya zambilla kaga ba zai samu kansa a cikin sahabbai ba haka kuma za a samu wasu sun gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma bayan ma'aiki ya wuce sai suka yi ridda waɗannan sanannu ne a cikin gwamnatin sai na abubakar siddiku aka yaƙe su ana ce musu ahalun ridda waɗanda malamai ahalun sunna wal jama'a sun yi ijima'i akan waɗannan da hadisai ya yawaita magana a kansu hadisai suka wata magana a kansu cewa za a kore su daga tarki waɗannan su ne waɗanda suka yi ridda ɗin mai risala ma ya faɗi wannan cewa wai zadun man baddala au gayyara ma'ana ga tarki za a kore wanda ya hurhura addininsa ko ya canza baki ɗaya waɗannan su ne kindatu da fazazatu da hanifa da banu asadin da banu bakar ibn wa'ilin idan an ka diba alfarku bainal alfiraki littafin abdulkahir albagadadi rahimahullah shahi na 353 ya yi wannan cikakken bayani akan waɗannan ƙabila guda biyar su ne ake nufi da ahalun ridda wayanda za a koriya daga shan tafki na alkausara to wannan shine sharadin sahabi ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya imani da shi ya mutu akan imani wa sallama kada da aminci tasliman aminci mai yawa za mu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama guda biyu din a ce allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi sai a ce wa sallim kaga ga as-salatu ga as-salam saboda Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga sallu da wa sallimu su ko annabawa za mu ga alaihi salam irin annabi ibrahim alaihi salam saboda zancen Allah salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ilyasin shine shehu abdullahi ya fara da bara'atul istidlal yana mai cewa alhamdulillahi alladhi la yansa dakkara man sha'a wa man sha'a ansa wala yafutu kullu shay'in ilmuhu wala qada'ahu tabaraka ismuhu صلاته على نبي رفعا أن الخبا به ونسيان معا وآله وصحبه ومن تلا مع السلام ما ارتقى إلى العلا إلخ الحمد لله dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah guda hudu din nan alladhi la yansa wanda bai mantuwa domin Allah subhanahu wataala ya ce wa ma na rabbuka nasiya zakkar Allah yana tunatar da mai sha'a wanda ya so wa ansa ya tunatar da mai sha wanda ya so a nan akwai sha'a guda biyu sha'a ta farko ya sa mata hamza amma sha'a ta biyu bai sa mata hamza ba saboda matsala ko a ce lalura ta waka shine ce zakara man sha'a wa man sha'ansa wannan ana ce masa bara'atul istidila'i ma'ana idan mutum zai yi abu sai ya soma da wata kalima wadda za ta nuna abinda wannan littafin zai karanta suwa misali a cikin alhisnun rasim wanda kan sarfu da kuma luga da naƙadi wanda baiti dubu ne to ya yi bara'atul istidila yana mai cewa alhamdulillah alladhi ta'arrafa ila ibadihi bima tasarrafa kaga tasarrafa zai magana kenan kan ilimin sarhu haka kuma a cikin kifatu tullabi wanda ya bayani akan sha'ani na aure ya ce alhamdulillah alladhi abaha fi shari'ihi bi fadlihin nikaha kaga an nikaha duk da ana ce masa baratu istila'i ga bangare na ilimi na balaga ya nuna kenan zai magana akan abin da ya shafi sha'ani na mantuwa kullu shay'in dukkan komi wala ya futu ba zai kuce ba ga ilmahu ilimin Allah ma'ana ba wani abu da Allah subhanahu wata'ala bai sani ba aljiz'iyatu wal kulliyatu Allah subhanahu wata'ala ya san komai kad ahada bi kulli shay'in ilma wala qada'ahu haka ba abinda zai iya kuce ma hukuntowa da kaddarowa ta Allah duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sai abin ya kasance ba zai kuce ba tabarakasmuhu sunansa albarkarsa ta yi yawa ta ƙaru salatuhu daɗin ɗaukaka ta da martaba ta su tabbata ala nabiyin ga wani irin ba annabe maɗaukaki wannan ana ce masa na kiratu ta'azim bai ce alan nabiyi sai ce ala nabiyin ga wani irin ba annabe maɗaukaki wanda shike rufi'a an ɗoke alhaɗa kamun lehi na kuskure wani siyanun da kama mu da lehin mantuwa ma'an baki ɗai anna da gare mu gaba ɗaya an ɗoke muna kamun lehin waɗannan guda biyu kuskure da mantuwa bihi albarkacinsa a ƙur'ani rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhdana a hadisi inna allaha tajawaza li an ummati al khada'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi hakika Allah ya ɗauke ma al'ummata ba zai kama su da lehin kuskuren da suka yi ba da mantuwar da suka yi da kuma abin da aka cilasta su a kai wa alihi da mabiyansa wa sahabihi da abokansa wa mantala da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa Allah na sha cewa wallazina taba'uhum bi ihsan a wani wuri rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم to shi wancan salati a haɗa shi ma'ar salami tare da daɗin aminci ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu sallama da kuma mabiyansa da kuma abokansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa martaka duk sa'ad da annabi sallallahu sallama ya tattaka ilal ula zuwa ga ɗaukake-ɗaukake a nan kenan ya nuna kullum domin Allah subhanahu wataala ce rafa'ana laka dhikrak idan za a shigo musulunci sai ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi idan za a yi kiran sallah idan ma an yi sallah din tadda iqama idan ma ana attahiyatu kuma duk wanda zai cika musulmi na son ya cika da kalimar shahada kaga akwai sunan ma'aiki a ciki sallallahu alaihi wa ba'adu bayan basmala da hamdala da salsala falkasdo abinda an makasudi na abinda an manuhata don shi ɗaya ne sa aliddalam abinda an manuhata bi zal mawdu'i da wannan abin azawa ga karatu da wannan topic shine mawdu abinda an manuhata ni shehu abdullahi nazmu masailin waƙe wasu matsaloli min al-furu'i na ilimi na fikihu shine furu ilimi na furu'a domin qur'ani da hadisi sune usul to shi ko ilimi na furu'a shine rehe ga qur'ani da hadisi fahimtar da malamai magabata suka yi shine tabi'ut tabi'ina suka hida ilimin fikihu wannan kenan to kuma zan yi shafi ilmi babai ne ga ilimi na babi guda biyu na ɗai ƙaba'i fa'ita zan yi bayani akan kurtattar sallah wasu hawi zan yi bayani akan kurakuran da ake samu rabkanar da ake samu a cikin sallah wa'annan ƙa'ita za su ciyar da abinci abinci na ilimi na ruhi linnadir ga duk wanda ya nazari biha a cikin wa'annan matsalolin da zan kawo ma'ana yadda abinci wannan na ci bai yi sai da rayuwa haka kuma ilimin sallah bai yi sai da rayuwa sai kamanta wayannan matsaloli yadda ka san kana da bukata kullum sai ka ci abinci to kullum kana da bukata da wayannan matsalolin da zan kawo shine na rankon sallah da kuma kurakuran da ake samu a cikin sallah sammaituhu na zana mai suna dau al-musalli hasken duk wani mai sallah duk wani mai sallah zai zan haske zai zan lighting gare shi ga sanin sallah a nan bai ce nurul musalli ba ya ce dau'ul musalli wato akwai bambanci da dau'u da nur shi nur haske ne na wata shi ko dau'u haske ne na rana Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa biya'a wal qamara nura ɗaya ɗaya ne za ka gani tafan shi abdullahi dau'u dau'u irin biya'u siyasat irin kuma biya'ul hukami fi ma lahum alaihim da kuma biya'u ta'awili da dai sauransu yahawi ya tara ƙaba ma fata ranka abin da ya kuce ma na salloli wa ilmar sahawi da kuma ilimi na kuskuren da ake samu a cikin sallah wa as'alul ilaha ina roƙon Allah subhanahu ta'ala fathal babi buɗe min ƙoha wa naf'ana kuma ina roƙon Allah amfana shemu ɗurran baki ɗai da ni da ku bizar kitabe da wannan littafi din na bau'ul musalli shi wannan littafi na bau'ul musalli kamar da ya faɗa ya tara tun harko ne ya tara muƙaddima ita ce wadda mun kai ɗin nan yanzu sannan yana da shi shine unwanin da zai yi magana akan abin da ya shahi rankun sallah ɗin nan guda biyar bayan haka ya kawo matsaloli guda biyar na rankun sallah sannan babi na biyu yana da mukaddima shine babu sahawi bayan mukaddima ya kawo fasali-fasali har goma sha biyu sannan kuma ya yi khatima wannan abubuwa a takaice kenan a gurguje waɗanda zo'ul musalli ya tara to shine zai yi magana albabul awwalu babi na farko zai bayani fi qada'il fawaiti garama kubtaccen salloli anan zai so mu faɗin kawai kanunsu ma'ana unwani na abubuwan da za a cimma a cikin babi na farko a kan bayani akan rankon sallah shine ce qada'uha rankon sallah fil yana daga cikin abubuwa guda biyan min masaili na matsalolin da zan kawo a cikin ranko waɗanda zan kawo ila jahi zuwa ga biyan bukata sa'ilin mai tambayar wasa'ili hanyoyin da ake bi a sadu gare su a lura da wannan ila jahi zuwa ga biyan bukatar sa'ilin mai tambayar wasa'il hanyoyin da ake bi zuwa saduwa gare su zan buɗa mai hanyoyin dama wasa'ilu jam'u wasilatin ne na haka wannan wawo ta tsakanin sa'ilin wasa'ili wawo ce asliya ba wawo ce ta adabi ba ƙaba'iha daga cikin abubuwan da zan yi akwai rankon sallah idan aka yi badali filhamsi ko kuma ƙaba'uha idan aka yi badali ga ƙaba'u ƙaba'u ha daga cikin abubuwan da zan kawo guda biyar akwai rankun sallah zan yi magana a kansa na biyu tarattubul hawadiri zan yi bayani a kan jeranta sallolin da suka kuce maka waɗanda sun yi tarayya ga lokaci irin azuhur da la'asar ko magariba da isha'i zan yi bayani a kansu matsala ta uku wa fawa'itin zan yi bayani a kan kubtaccin salloli hari macincinta bi nafsiha da kansu ma'ana salloli na suka kuce maka waɗanda aka biyakka to zan yi bayani a kan ranka su kawai ba tare da wa'anda suka zo yanzu ba lokacin su yake akai misali kamar abi mutum sallah a satin da ya gabata an bi shi sallah guda biyu kamar azuhur da la'asar sannan ra'atanin misali ratalata aka bi shi magariba da isha'i rannar ba aka bi shi subahin to bayani akan haka misali ra'atanin an bi mutum misali magariba da isha'i rattalata an bi shi azuhu da la'asar to yanzu idan zai ranka su zai fara da rattara attanin ita ce wace magariba da isha'i sannan ya zo ta rattalata ita wace azu da la'asar to shi an wafi fawaitin bi nafsi hahari bai cewa ai bari in wara da azur da la'asar na talata sannan in juya baya in yi magariba da isha'i na tanin yadda sun ka kuce mai haka zai yi su to wannan shi awwa fi fawaitin bi nafsi hari ba zai ce don lokacin su ya hita ba don haka zan jeranta su yadda ni gadama duk dai bayani na canzuwa insha Allah to wannan matsala ita ta uku sai ta hudu wafi ya siriha kuma zan yi bayani ga kaɗan min sallah ma'alhawa dare tare da waɗanda lokacinsu yake a kai kaɗan min sallah dama malamai su yi magana amma biye shi ne da sabani lalle idan ana bin ka sallah ɗaya zuwa hudu kaɗan ne amma idan ana bin ka shidda zuwa bakwai har zuwa sama masu yawa ne amma biyar ita ce da saɓani kamar da bayani zai zo misali mutum ne an bi shi sallar subahin da azuhur da la'asar da magariba sai ga isha'i ta taho yanzu ka'ida ba zai isha'i ba sai ya yi subahin da azuhur da la'asar da magariba sannan ya yi isha'i wannan kenan amma da sallolin sun kai shidda kila sallah shidda ce ko zuwa bakwai to yanzu sai ya wadda lokacin ta yake a kai sannan ya yi da suka kuce masa domin sun zanka sirrai ma'ana sallolin suna da yawa to shi awwafi ya ha zan yi bayani ga kaɗannan salloli ma'al hawabiri tare da lokutan su yake akai na ƙarshe zan yi bayani wa kaifa ta ƙaƙa allah la ya dare wanda bai san adadin sallar da ake bin sa ba ya bra'u zai kubuta ma'ana ya fita cikin kes din sallar da aka biyarsa tare da bai san wace sallah ake bin sa ba misali kamar yanzu a satin da ya gabata an bi ka wata sallah a nan baka san salloli ne na rana ba ma'ana cikin sallolin da sallar da aka binka baka da tabbacin na rana ne in na ka tabbatar da na rana ne za ka yi azu da la'asar ko kuma baka da tabbacin na dare ne in na dare ne za ka yi magariba da isha'i a nan kawai an bi ka wata sallah baka san kowace bacci to kaga baka san ko nawa aka bin ka ba to a nan za ka yi sallah guda biyar ka yi azuhur la'asar magariba isha'i subahin kaga kowace sallah ce dai ba ta hita a cikin waɗannan guda biyar ɗin to da dai sauran bayani da attafe to shine cewa kai kuma da yaya Allah bai laya dare wanda bai san adadin da ake bin sa ba ya bra'u zai kubuta ya zan ya hita wannan kes ɗin da ake bin sa sallah sannan malamai suna wani fassara a nan wurin bayan wannan da ita ce manuha kuma akwai wata hikima da suke sa a wannan fassara cewa suna bayani ne akan martaba ta ilimi sai su ce wa kaifa ya za a yi Allah zai laya dari wanda bai da ilimi na addinin musulunci ya u zai kubuta ga al'amuransa na addini ko kuma na mu'amala ma'ana ba zai kubuta ba wa ruttibat an jeranta su an tsara su kaza ka yadda ka ga haka din na jero masu guda biyar shine rankon sallah da jeranta waɗanda lokutan su yake a kai azur al'asar magariba da isha'ar suka yi tarayyar lokaci da kuma bayani akan kubtaccen salloli da kuma bayani ga salloli kaɗan ne tare da wanda lokutansa yake a kai lokacinsa yake a kai da kuma yaya wanda bai san adadin sallar da ake bin sa ba kuma ya kubuta to shine ce an jero su kaza kai da kaga haka fil mukhtasar a cikin lawali. nazamtuha shine ni ko ne waƙe su to sai mu fahimci cewa don mai shehu abdullahi ya waƙe su saboda hikima guda biyu na yi haka ne lilhifzu domin su sauƙin harda wata basure kuma su sauƙin lura domin idan abin zo ga waƙe nan da nan za ka ga ka ce shi to nan sai mu lura da abubuwan ga guda biyu na ɗaya dai shi don ulmusalle baiti 254 ne baiti 254 ne kuma ga abu ya zo ma a cikin waka kaga abin zai saukin harda don haka ya saukin harda cewa kuma a yi saukin fahimta a shaida an harda ce la'ul musalli amma ba a fahimta ba kaga matsala ce haka kuma kai ya zan fahimta kawai ba a harda ce ba gara a haɗa biyu amma da guda zai samu da gara fahimta ba a ce bisa ga an fahimta amma ba a ce din ba kamar yadda aka saba idan aka karanta ana ba da dama idan aka kara karatu ana ba da dama ga masu tamboyi kamar yadda aka saba in akwai tambaya ta baki wadda za a yi cikin karatun da aka ana yi tambaya in kuma da a wajen karatu ce ana ai rubutuwa domin a ganin ta cancanci a ansa yanzu ko kuma sai wani sati wannan ya yi bayani ya yi tambaya akan abin da shahi zakka an san da ka'ida ta masu fiki sun yi bayani akan la tujzi'ul kimatu kima ba za ta isa ba ga zakka sai dai ka ba da wannan dabba ɗin kamar ɓangaren dabbobi sai in shi sa'i mai amsar zakar shi ya ga maslaha cewa ya amshi kima ya yi masa to wannan mai mahutasar ya yi bayani amma a sani kima ba ta isa to nan wasu wata rubaya sai su baka wannan dabba bayan sun baka sai su sake sayanta bayan sun saye sun baka kuɗi sai su rike dabbar su to wannan wata dubara kawai ta suka yi don haka gaskiya wannan ba a yadda da wannan ba saboda kusan dai har yau na kabbashi wannan da fatan za a kiyaye lati shi zuwa kima haka masu fike suka ci wannan kenan a takaice sai in sa iya ga maslaha cewa amsa kuɗin yayi wannan ya halatta babu ku wani ya tambaya a cikin karatu cewa wasiyar sirri hama alhawadiri abinda ake nufi nan za a yi bayani akan kaɗannin salloli tare da wadda lokacin ce yake a kai kamar misali ana bin ka salla ɗai zuwa hudu misali kana sallah a zuhur sai ka tuna ba ka yi subahin ba yanzu ga ƙa'ida wannan subahin ɗin ta lalace don haka bayan kayo wannan azuhur ta lalace bayan kayo az-zuhur da bayan to dole ne sai ka sake mai da alzuhuri wannan shi an manuhar ya siri hama alhawadin kusan dai ga abubuwa guda biyar da aka faɗa ba wai an yi karatunsu ba ne kawai an waɗi kanunsu ne karatunsu sai da baya za a yi kamar wani satin Allah su za mu tashi matsala ta farko ta ce ta sallah za a yi su ɗaya bayan dai insha Allah ta'ala Eh, zakar Allah yana tunatar da man sha'a wanda ya so ya tuno da matsala wa ansa kuma Allah yana mantar da man sha wanda ya so wani Allah ya tunatar shi shi wani ya mantar shi wa ba'adu bayan waɗancan abubuwan da ni gabata qasdu abinda an manuwa ta shi wa abdullahi shine nazmu masail min al nazmu masail min al-furu'i ko wace wasu matsaloli na ilimi na furu'a eh kai kaifa ta kuma kaka allazi la dare wanda bai san adadin sallar da ake bin sa ba kaka ya bura zai kubuta idan ya hita cikin wannan matsala idan ya ranka sallar da kuma bai san yawanta ba kuma ya hita cikin wannan matsala ta cewa ana biyan sa sallah eh eh yana magana akan mutum ya tara kuɗi kuma kuɗin nan ana ganin kamar shubha ko haramun sun shiga a ciki cewa yana hidda zakka ko ba zai hidda zakka ba Lallai ana hidda zakka don aƙida ta ahlus sunna والرزق حقا ما به ينتفع حلال او حرام أو ممتنع حلال او مكروه او ممتنع ma'ana duk abin da arziki abin da ya shigo a cikin hannunka halat ne ko makaruhi ne ko haramun ne wannan shine aqida ta ahlus sunna da aka diba masu tafsiri wa min ma hum yufiqun a cikin suratul baqara duk sun yi cikakken bayani irin tafsiri na ibnu kafir da tafsiri na kurɗube da su shehu abdullahi da dai sauransu don haka dole sai mutum ya yi san musu zakka wannan kenan ta inda hidda zakka ba abu ya zan biyu kenan ga su matsayin suna haramun ga hannunsa ga kuma kyas na rashin hidda zakka kaga za a mai caji guda biyu amma ko ya da zakka sauran da yake haramun ne ba su halatta gare shi ba sai ya neshe su duniya ko lahira ila na jahi zuwa ga biyan bukatar sa'ilin mai tambayar sa'ilin, hanyoyin da ake bi a sadu ga wayannan matsalolin ma'asalami tare da ƙarin aminci eh martaka ya Allah ka yi salati da sallama ga alaihi sallallahu sallama martaka duk sa'ad da ma'aiki ya tattaka ilal ula zuwa ga ɗaukake ɗaukake Zakar Allah yana tunatar da man sha'a wanda ya so Allah ya tunatar shi matsala wa ansa kuma Allah na mantar da man sha'a wanda ya so rutibat an jeranta su an tsara su kaza ka yadda ka gana haɗe su cikin waka ina aka tsaro su fil mukhtasar a cikin lawali? dama ai babi biyu ne yawwaki a cikin lawali, babi na rabkanwa da kuma babi na rankon sallah alhamdulillah da fatan yana da kyau abubuwan nan adiba su da kyau mu bi shi da kyau da kyau kamar yadda mu ci gaba da yin ahalar da kyau da kyau domin gaskiya babu abu mai tsada irin ilimi na fikihu musamman a ɓangaren da ya shahi ɗaya daga cikin shikashikan musulunci shine bayani akan sallah kuma sai an ƙara kiyayewa ƙware domin gaskiya ba'ul misali abu ne mai nauyi kuma gashi ya taho a cikin waƙa. haka gaskiya sai an kiyaye da kyau da kyau an ƙara sa zurgin tunani akan fahimta abin da ya kunsa da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mana jagora alhamdulillah rabbil alamin sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah duk alherin da ma'aike muka Allah ka ba mu shi duk sharrin da ne nema tsari Allah ka tsare mu Allah ka daidaita zantattukanmu da itikarinmu da ayyukanmu da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yanayin da kasar nan ta shiga Allah ka yi maganin waɗannan matsaloli a farka sa annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله سبحانه وتعالى Allah maganin masallacin Allah shi kara masa lafiya Allah shi kara masa lafiya Allah shi saka mashi alheri Sannan yan kwamiti Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara musu karfin gwiwa masu saurare na kusa da na nesa Allah ya saka musu da alheri Allah ka sa abin ya amfani mu duniya da barkan da lahira اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله كتبت إخلاسي أسهن زكاتنا اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال سر الفاتحة الحمد لله رب العالمين